بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 14 ga watan Septemba 1996 الشيخ العلامة المحقق الفطين المحدث أبو عبد الرحمن محمد ابن نوح ناصر الدين الألباني يجي ثالث عشر أبنقو مشاء wanda ake so. ya tabbata a wurin wankan gawa an ya tawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghasli yace a samu wanda zai ainihin yi wa mamaci wanka din nan ya kasance daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin yadda sunna ta nuna ai wankan gawa din la siyama idza kana min ahlihi musamman ma a ce wannan mutum wanda ya san yadda ake wankan gawa a sunna yana daga cikin dangin mamaci din wa aqaribihi da kuma yan uwan shi na kusa لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا domin waɗanda suka jibinci wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka sun kasance kamar yadda muka ambata dinnan cewa sun fi kowa sanin sunnan wanka din kuma sun kasance daga dangi ne da yan uwa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama faqad qala ali radiyallahu anhu domin sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda ya ce ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wankan gawa faja'altu anzuru ma yakunu min almayyit sai na rinka duben ko zan ga wani abu da yake faruwa ga mamaci falam ara shay'an sai ban ga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa maitan sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance mutum ne wanda yake mai tsarki ko a halin yana da rai ko a halin ya mutu tsira da amincin Allah tabbata gare shi ai aliyu dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama ne na jini saboda da mahaifin aliyu da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya suke to sayyidina ali kuma ya san sunna to gashi kuma dangin annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka yana daga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka dan haka ya kai dan uwa musulmi ahlus sunna sai kai kokari ka iya yin wankan gawa a yadda sunna ta tsara mahaifinka ne ko mahaifiyarka ɗanka ko ‘yarka ko matarka ko mijinki ko wani wanda yake na kusa da kai idan Allah ya yi mishi rasuwa ku yi wa abin ku wanka a cikin gida shi ya fi muku sutura da rufin asiri ba sai an je an jawo mutanen waje ba sun san sunnan wanka ɗin nan ko ba su sani ba dai abin da da ake nema bai samu a hakikanin yadda ake son shi ba mun fahimci wannan da kyau ko أخرجه ابن ماجه ابن ماجه يفتر دوانا حديثي أتكم مجلدين فرقو شافي نتريه إذا أربعين دبقوي والحاكم دا الإمام الحاكم أتكم مجلدين فرقو شافي نتريه أكد ستين دبيو والبيهقي دا كما الإمام البيهقي أتكم سنن الكبرى أتكم مجلدين أكو شافي نتريه أكد تمانين دا تقوس وإسناده صحيح isnadin wannan hadisi ingantacce ne kama qala busiri kamar yadda busiri ya faɗi fi zawaid a cikin zawaid na ibn maja a cikin waraka shi yake nufi da wannan qaf waraka takadda ta casa'in da biyu juz'i na ɗaya wa qala hakim sai al-imam al-hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharuɗan al-bukhari da muslim littafin zawa'id na ibnu maja wanda al'imamul busiri ya yi shi ya rubuta wannan littafi ne don ya bayyana wasu hadisai waɗanda ibnu maja ya ruwaice su amma bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i ba su ruwaici waɗannan hadisai ba to sai wannan littafi duk inda ya zo sai ce babin kaza ma'ana ibnu majah da da hadisi kaza amma bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi ba su da waɗannan ainihin hadisan shine ma'anar zawaid zawaid ibnu majah ala kutubil khamsa ma'ana ƙarin da ibnu maja yake da su na hadisai waɗanda sauran littattafai biyar daga cikin shida ɗin na waɗanda suke tare su ba su da shi mun fahimci wannan ko to wannan littafi al-imam al-busiri yayi shi busiri malamin hadisi ba busiri mai alburda ba mun fahimci wannan to shi al-imam al-busiri da ya rubuta wannan littafi babban malamin hadisi ne to an samu ɗaya cikin malaman ƙasar nan wanda ya je zauna a judda malam muhammadul muntaka al-kumasi wannan mahaifin saifullahi ko saifullahi muntaka to mahaifin shi ya yi ta hakikin wannan littafi amma shi da kanshi a cikin wannan shimfiɗa ta wannan littafi ya ce ya tafi ƙasar sham ne don ya muƙabalanci a sheikh muhammad nasiruddin al-albani da ya je muƙabalance shi suka fahimci juna sai ya ce shi ma zai shiga wannan harka ta yi wa hadisai hidima ɗin to da ya shiga sai ya karfi wannan ainihin littafi wurin Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi ta hakikin shi to sai dai ta hakiki ne dama shi da kanshi yace kama da ta hakiki ba ta hakiki ba kama da wani ba ta wani yace kama da ta hakiki yayi a cikin gaggawa to an samu kurakurai masu ɗimbin yawa a cikin wannan ta hakiki nashi wanda ya a cikin zawa'id din da yawanci mutane wasu sun siye shi za a ganshi yana nan juz'i hudu ne ake buga shi wanda darul kutub al-arabiyya ta buga na Beirut akwai kurakurai da yawa a ciki da tashifat da tahrifat wanda yake manyan malaman hadisi sun yi bayani akai to ƙarshe dai ana can ana sake ainihin yin ta haƙiƙi da ta'aliki da takhriji na ainihin wannan littafi na zawa'id na ibnu maja domin shi wannan malami bai baiwa littafin haƙƙin shi kamar yadda malaman hadisi ke bukata ba mun fahimci wannan da kyau ko to shine shi al-imam al-hakim yace wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim mun sha yin bayani dangane da abin da ake nufi da sharadin bukhari da muslim shine wani malami ya zo a bayan su sai ya dubi wani isnadi nashi ko na wani bayan ya inganta sai ya ga cewa wannan isnadi ya yi daidai da mazajen bukhari da muslim ko mazajen muslim ko mazajen bukhari sai ce wannan isnadi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari wannan isnadi ya inganta a bisa sharaɗin muslim ko a bisa sharaɗin bukhari da muslim tare da cewa fa al-imam al-bukhari da muslim ba cewa suka yi kaza da kaza da kaza sharuɗan mu ba a a yanayanan su ne malamai suka gani shi yasa sai suka fahimci cewa kaza sharaɗin bukhari ne kaza sharaɗin muslim ne misali yana cikin sharaɗin al'imamu muslim al'imamu muslim ya ce idan dai wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne ɗaya daga cikinsu ya ce ya yi riwaya wurin wane matuƙar an san sun yi zamani ɗaya to shi kenan wannan ya wadatar mishi daga ya karɓi hadisi matuƙar sun yi zamani ɗaya wannan ya rayu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari biyu da sittin wannan ya rayu shi ma a daidai daga hijira annabi ɗari biyu da sittin zuwa ɗari uku wannan ma ya rayu a tsakanin waɗannan shekarun sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya karɓa hadisi wurin wannan sai a karɓa amma al-imam al-bukhari ya ce a'a bayan kasancewar kun yi zamani ma'ana abin da aka fahimta daga bukhari bayan kasancewar kun yi zamani sai kuma ya tabbatar da sun haɗu da junansu sai ya tabbatar da haɗuwa ba yin zamanin kawai ba dan akwai mutumin da za ku yi zamani da shi har ya mutu kai kana ɗalibin hadisi shi yana malamin hadisi amma ba ku taɓa haɗuwa ba to don haka sai imam al-bukhari aka fahimci shi sharaɗin shi ya fi tsauri fiye da na al-imam muslim to a nan ne ma har al-imam muslim ya yi ta ainihin mai da martani a fakaice a tsanaki cikin ladabi da girmamawa wa imam al-bukhari akan wannan sharaɗin kai da kace kaza alagafata malan aka ce sai kaza ai in aka bi ta taka ba ma za a karɓi hadisin ba kenan wai da bukhari yake wata akabahu zahabiyu bi qawlihi to al'imamu hakim ya inganta hadisin ya ce ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim amma al'imamu zahabi a cikin littafin shi talhisul mustadrak sai ya ci gyaran hakim ya ce kultu ni kuwa zahabi sai na ce fihin kita ai wannan hadisi akwai in a cikin shi dama kamar yadda kullum muna bayyana waɗannan matsaloli na ilimi na mustalahil hadis hadisi yana zama mardudi ne ana kin karban hadisi ne saboda ɗayan dalilai guda biyu dalili na farko ya zama almardudu li sababi sakatin fil isnad dalili na biyu ya zama almardudu li sababi ta'anin firrawi almardudu li sababi sakatin fil isnad ya kasu kashi biyar in aka samu ta'aliki ko ta'adili ko a tadlisi ko ainihin inqita'i ko kuma a samu tadlis in aka samu ɗayan waɗannan abubuwa biyar to hadisi ya zama mai rauni to anan al-imamu hakim ya ce hadisin ya inganta ba ma wai ya inganta ba kawai a'a ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim to al-imamu hakim al-imamu zahabi sai ya ce shi ko ya gano akwai inqita'i a ciki to idan akwai inqita'i tabbas ya nuna cewa hadisin ya zama da'ifi kenan ko to waɗannan su ne abubuwa biyar akwai kuma almardudu li sababi ta'anin firrawi akan ki karban hadisi saboda an samu mai riwaya din an soki mutuncin shi kasancewar shi makaryaci ko wanda aka tuhuma da ƙarya ko fasiki ko wanda yake da sakarci gafala wajen riwayar hadisi ko wanda yake akwai jahala tare da shi ba a san shi ba ko bid'a ko mukhalafati siqat yana saba wa sauran ɗaliban ajinsu da sauran dalilai waɗanda guda goma ne malaman hadisi suka faɗi don aka samu ɗayan abubuwa guda goma tare da malamin hadisi to wannan hadisi ya zama mai rauni sai dai an samu wata hanya da za ta karfafe shi a can kuma aka samu ɗayan abubuwa biyar tsakanin wane malamin hadisi da wane ɗalibin hadisi wannan hadisi ya zama da'ifi shi ma sai an samu wata hanya da za ta agaza mishi ya miƙe amma ba haka ba ya durƙushe to shine shi al-Imam zahabi ya ce akwai inqita'i a ciki ma'ana akwai ɗaya daga cikin siffofi na kasancewa hadisin mai rauni kenan to abinda al-Imam zahabi ya faɗi kenan al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani sai ya ce qultu ni ko albani sai na ce wa hadha mimma la wajha lahu ai yanzu aka ce albani albanin ake nufi ko albani Muhammad Nasiruddin al-Albani Abu Abdurrahman al-Albani al-Haqiqi mun gane wannan ko ya ce ni ko sai na ce wa hadha mimma la wajha lahu wannan hadisi wannan magana da imamu zahabi yayi yace ba ta da dalili ba dan me zai ce akwai inqita'i a cikin hadisin fa in kaga gaskiya ko al imamu hakim shi da ya faɗi gaskiya ya sa kai ya mutu al imamu zahabi yazo yace ba haka abin yake ba da yake gaskiya ce kuma akan ilimi ake abin dukkan su malaman hadisi ne su kowa ya rubutu akan ilimin mustalahil hadis al-imamu hakim yana da littafi ma'rifatu ulumil hadis yana da littafi al-mustadrak ala sahihaini yana da littafi wanda yake ainihin alkuna da makamantan waɗannan to sai al-imamu zahabi shi ma yana ganin ya kosa a cikin ilimi din shi ma babban malami ne ga littafan shi yana da su al-mughni game da tarjama na malaman hadisi ga mizanul i'tidal da makamantansu to shi zahabi sai ya ce akwai gyara a maganar al-imamu hakim Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya ce wannan gyara da kace akwai shi ban ga dalilin da zaka ce akwai gyara a magana al-Imam Hakim ba magana Hakim daidai ce fa innal haditha min riwayati Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Ali yace domin wannan hadisi Ma'mar ya ruwaito shi daga Zuhri daga Sa'id dan Musayyib Sa'id dan Musayyib daga Aliyu Wahaba sanadin muttasil yace wannan isnadi ne wanda yake muttasili ya sadu da junan shi ma'arufun wanda yake sananne ne wurin malaman hadisi ruwayatu ba'dihim an ba'dhin malaman hadisi sun san cewa ma'amar yana ruwaito hadisi wurin zuhuri zuhuri yana ruwaito hadisi wurin sa'id bin al-musayyib sa'id bin al-musayyib wurin aliyu malaman hadisi sun san haka babu inqita'i a cikin wannan isnadi din to yanzu wannan matsala abin da kai ya kamata kai ɗalibin ilimi a daren nan sai ka je ka ɗauki kutubun rijal tahzibut tahzib waɗanda suke yalwatawa din masu tafiya da tsawo inda za ka share kamar kwana biyu kana karatun tarihin malami ɗaya tukuna mun fahimci wannan sai ka je ka ɗauki tarihin ma'amar da zuhuri da sa'id bin musayyib da aliyu duk sai ka karanta sai ka ga magana ta fito maka karara amma an ka zama muqallidi imanuka layar layar imanuka la yakhlu an tardidin in har ka sake ka zama kai sai dai ka zama kana zaune a dafa maka kaci ci ma zaune to kar kai mamaki wata ran ka koma ka zama kirista saboda kawai kai ka zama cima zaune ne baka iya yunkuri ka dan amfanar da kanka to shine sai yake cewa amma ma'amarun an zuhuri amma game da riwayan ma'amar daga zuhuri wa zuhuri an sa'idin zuhuri kuma daga sa'id bin musayyib fa ashharu min an yuzkar ai ma wannan ba sai an bayyana ba kowa ya sani cikin duniyar ilimi shahararren abu ne wurin malaman hadisi da zara an ce ma'amar an zuhuri zuhuri an sa'idin malaman hadisi kawai sun san wannan ai ma wannan ko dan yaro wanda ya fara karatun musalai yanzu ya san abubuwan haka ne wa amma riwayatu sa'idin an aliyin amma riwayar sa'id bin al-musayyib kuwa ga daga sayyidina ali wa mausulatun aidan ita ma riwaya ce wadda take mausula ya tabbata cewa sa'id bin al-musayyib yayi karatu a hannun ali bin abi talib kama ashara ila zalika al-hafiz fi at-tahzib kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya nuni ga wannan magana a cikin littafin shi tahzib at-tahzib shi tahzib at-tahzib littafi ne wanda abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi ya rubuta shi asalin shi babban littafi ne yanzu ana buga shi mujalladi goma sha bakwai a wannan littafi ya sa mishi alkamilu fil rijal ma'ana littafin da ya kammala bayani game da mazajen hadisi dukkan waɗannan kutubu sitta bukhari muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibnu maja duk wani mutum da zaka ji an ce haddasana wani ɗalibi ne ko malami akwai tarihin shi a ciki tun daga kan sahabbai hakkan malaman da suka ruwaici waɗannan littafai din mun gane wannan ko da alhafiz ibnu hajar ya zo shine sai tahzibu tahzib ai tahzibu tahzibil kamal sai ya rairaye wasu abubuwa a cikin littafin ya tace littafin ake buga wannan littafi a cikin mujalladi goma ko in an takura shi ya zama mujalladi sha uku ko in an takura shi ya zama goma ko in an matse shi kwarai da gaske ya zama mujalladi shida manya-manya to sai ya zo sai ya sake raire littafin duk tarihi mai tsawo sai ya cire shi sai ya bar kawai a ce wane mutumin kirki ne yana cikin tsabakan malaman hadisi ne na kaza na shida ko na biyar ko na bakwai sai ainihin kawai abin da ya bari kenan sai ya sa wa kuma littafin taqribu tahzib shi kuma wannan in kana gaggawa kenan duk waɗannan littafan wajibi ka mallake su a ɗakin kan kana koyon karatun hadisi in ba haka ba ba za ka fahimci da aka dusa ba mun fahimci wannan to shine yace Hafiz Ibn Hajar ya yi nuni ga waɗannan abubuwa bal zahaba ila annahu sami'a min Umar aidan kai al-Imam al-Hafiz ma dai ya tafi akan cewa Sa'id ibn al-Musayyib ya ji hadisi daga wurin Sayyidina Umar dan Khattabi to wannan maganganun duk da albani ya ɗibo daga alhafiz ya yadda da su amma wannan ta ƙarshe ɗin cewa a sa'id bin musayyib ya ji hadisi wurin umar mun fahimta to wannan wannan magana ce an sheikh nasiruddin albani yake ganin akwai gyara qultu ni albani muhammad nasiruddin albani kenan sai ya ce wa fi ma zakarahu an fi umara nazarun game da maganar da shi alhafiz ibn hajirin ya faɗi dangane da cewa a sayyidina umar ya karantar da sa'id bin musayyib hadisi ya ce akwai gyara akan wannan magana la yattasi majalul ana li bayani wannan fagen da muke yanzu bai isa ba zai ba da dama ba yayi kaɗan da ayi bayani ma'ana wurin yanzu ba wurin bayani ba ne sai ka tafi gurin malaman hadisi kuma kasashen mu babu malaman hadisi waɗanda ake nema ko dan fodiyo yace kowane irin ilimi akwai a kasashen mu yace amma ilimin sunna yace babu a kasashen mu dan haka alfazazi cikin 20 ne shi yace fadar hawa sharriq la yaqirru bi khal gharb yace ka bar yamma din nan ba wurin zama bane ka tafi gabas ka je ka yi karatu ko zamanin da su ibn al-arabi sai da suka ba maghrib sai da suka ba kasashen su na andalus suka tafi sharq can kasashen iraq suka je suka yi karatu daga can ya kwafo sunan tirmidhi ya zo da shi gida ya sharhin shi shine sai yake cewa wa amma sama'uhu min aliyin amma kasancewa shi sa'id bin al-musayyib ya ji hadisi a wurin aliyu fa huwa sahihun wannan magana daidai ce mai inganci ce wa zalika abin da yasa muka ce magana daidai ce saboda kasancewa anna wafata ali radiyallahu anhu kanat sanata 40 sayyidina ali ya rasu hijira annabi na da shekara 40 mun gane wannan ko bayan mutuwa annabi da shekara 29 sayyidina aliyu aka kashe shi dan kashe shi aka yi mun fahimci wannan ko wa kana li sa'idin yawma idhin min al-umri 28 sanatan a wannan lokacin da sayyidina aliyu Allah ya mishi rasuwa wa wannan lokacin sa'id ibn al-musayyib shekarar shi 28 fa aina al-inqita'u to ina za a ce akwai inqita'i sanda aliyu ya rasu hijira na da shekara 40 a wannan lokacin kuma sa'id bin al-musayyib yana shekara 28 dan shekara 28 ai ya isa karatun hadisi a wancan zamani ma ya zama babban malami saboda haka babu inqita'i tsakanin sayyidina ali da sa'id bin al-musayyib kamar yadda imamu zahabi yake son ya ce kaji gyaran da aka yi wa zahabi gyaran da kuma aka yi wa shi al-imam al-hafiz ibn hajarin da ya ce sayyidina umar ya karantar da sa'id bin al-musayyib to tsakanin sa'id bin al-musayyib da umar akwai inqita'i amma tsakanin sayyidina ali da sa'id ibn al-musayyib babu inqita'i a takaice dai wannan hadisi ya tabbata sai ash-shaykh al-albani yace wa fi mursal ash-sha'bi a cikin mursal na al-imam ash-sha'bi ma'ana al-imam ash-sha'bi tabi'i ne to sai ya ce annabi ya ce kaza ko ya danganta wata magana wanda hukuncinta ya shafi annabi to abin ya zama mursal kenan annahu ghasala annabiyya sallallahu alaihi wa sallama ma'a ali radiyallahu anhu al-fadl ya'ni ibn al-abbas wa usamatu ibn zaid ash-sha'bi yace fadlu wato fadlu dan abbas wan aliyu ke wan ibn abbas da shi da usamatu dan zaid to su suka haɗu wajen wanke sai ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci ma'anar shi annahu ghasala ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama ma'a aliyin radiyallahu anhu al-fadlu ya'ni ibn al-abbasi wa usama ibn zaidin shi sayyidina ali a can ba mun ji cewa shi yawa annabi wanka ba to suwa suka taya shi akwai al-fadlu dan abbas wannan sunan ne hausa ke cewa falalu fadlu ne wato fadlu dan abbas shi ma da mahaifin shi abbas da mahaifin manzan allah uwa ɗaya uba ɗaya suke ma'ana matsayin su ɗaya da aliyu da manzan allah wajen dangantaka mun fahimta ko da usamatu dan zaid usamatu dan zaid kuma dan gidan bararren bawa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kar ka manta a shekul albani yana nuna maka cewa dangi na kusa su wanke mamaci shine abin da yafi shi yasa aka kawo ga aliyu wanda yake zai zama kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin dangi ga fadlu dan Abbas shi ma kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Usamatu dan Zaid wanda yake shi kuma ɗa ne ga dimajan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bararran bawan ma'aiki akhrajahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 69 wa sanaduhu sahihun mursalun wannan isnadi ya inganta amma mursali ne mun fahimci wannan ko to tunda an kawo shi ne dan a karfafa waccan magana ai babu wata illa akai walahu shahidun min hadith ibn abbas akhrajahu ahmad wannan ainihin mursalin na sha'abi to akwai wani hadisi wanda ibn abbas ya ruwaito shi a imamu ahmad ne ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas sai dai kuma bi sanadin da'ifin da isnadi mai rauni to duk waɗannan shi wancan da isnadi mai rauni an samu illa ciki shi wannan mursali ne mursalin hadisi kuma ya kasance ainihin mai rauni to an kawo su ne dan a karfafi wancan ainihin waccan riwaya ta ibnu maja wadda take ta inganta a bisa sharadin bukhari da muslim kamar yadda al-imam al-hakim yace nasiruddin al-albani kuma ya goyi bayan shi ya kare shi akan haka mun fahimci wannan da kyau to a irin wannan ne irin waɗannan hadisai da asarai ake ɗiban su a ƙarfafi wani hadisi sahihi da su amma inda su kansu ne tunda akwai illa cikin su to ba a kafa hujja da su amma in an samu wani mai inganci to a iya tarkato irin waɗannan ɗin sai a ƙarfafi wancan da shi to wannan kenan dama muna cikin matsalar da ke bayani ne akan cewa mamaci ɗin nan idan ya mutu dangin shi su mishi wanka ko to sai a sheikh muhammad nasiruddin albani bayan ya kawo waɗannan matsaloli yanzu sai ya ce almas'alatu salasun mas'ala ta talatin waliman tawalla ghaslahu ajrun azimun bi shartaini sunaini wanda yawa mamaci wanka yana da lada mai girma amma fa da sharaɗi biyu mun fahimta ba kowa ne zai samu wannan ladan mai girma ba sai ya cika waɗannan sharuɗa biyu al-awwal an yastura alaihi in ya ga wani mugun abu tare da mamacin ya rufa mai asiri dan wani mamacin in ya mutu ka zo yi mishi wanka zaka ga wasu alamu waɗanda ke nuna yana cikin wani mugun hali to ka rufa mishi asiri ka gaya wa kowane ne a duniyan nan in ka gaya wa mutum ɗaya kowaye to baka rufa mamacin asiri ba ba za ka samu wannan ladan ba to duk abin da ka gani na muni ka rufa mai asiri duk abin da ka gani na alheri wannan ba gulma bace sai ka faɗa mun fahimta wala yuhaddith bima qad yara min al makruh kada ya sake ba da labarin abubuwan kyama da zai gani tare da mamacin li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ghasala musliman wanda ya wa musulmi wankan gawa fakatama alaihi ya sitirta mishi asiri ya rufa mai asiri ghafara lahu Allahu arba'ina marra Allah zai mishi gafara so arba'in ba wai gafara arba'in ba su arba'in abin da ake inda an ce gafara arba'in to yanzu ne za a rubuta mai ladan gafara arba'in din amma za a yi mai gafara su arba'in da zai wani laifi yau sai a yafe mai gobe ya sai a sake yafe mai jibi ya sai a sake yafe mai har sai an yi so arba'in shine bambancin so arba'in din da aka ce ba arba'in ba gaba ɗaya ko an fahimta to kun ji falalai yi wa musulmi wanka amma da sharaɗin sai in ka rufa mai asiri yanzu jama'a da a ce an karanto waɗannan nasoshi an gaya mutane yaushe za a ba waɗannan tsofaffi su ma waɗanda suke matattu ne da rai a suke za su rinka wa mamata wanka wanda ita kanta wata ko qul huwallahu bata iya da in ka ce qul huwallahu sai ta ce qul huwallahu qul huwallahu za ta ce sai ka ji ta sa ra qul huwallahu bata iya ba yaushe za a basu suna taba mamata wa man hafara lahu fa ajannahu wanda yayi wa mamaci wanka wanda yayi wa mamaci rami ya haƙa ramin mamaci fa ajannahu ya rufe shi shine ajannahu daga nan aljannatu ay aljinnatu aljinnu aljanu ana ce musu aljinnu ne saboda a boye suke to fa ajannahu sai ya boye shi ujiriya alaihi ka ajiri maskanin askanahu iyahu ila yawmil qiyama mutumin da ya dauki gatarin shi ya je ya haka kabarin mamaci ya ɗauke shi ya saka shi a ciki ya rufe shi to za a rubuta mishi lada kamar ya ba shi gidan zama ne har zuwa tashin duniya wato ashe akwai falala ka ɗauki mutumin da bai da gida ka aje shi a gidanka yana zaune to yana zaune a gidan nan naka kyauta tsakaninka da Allah ba dan riya ba za a yi ta rubuta maka lada ko to kai kuma da ka ɗauki diggarka ka je kai hakan kabari aka ɗau mamacin aka saka shi a ciki to Allah zai rinka rubuta maka lada kamar ka baiwa musulmi ne gida ya zauna har zuwa tashin kiyama wa man kaffanahu wanda ya sanya wa musulmi likkafani ko ya bada likkafani a sanya wa musulmi kasahu Allahu yawmal qiyama min sundusin wa istabraqil janna ranar alkiyama Allah zai sanya mishi sundus alharini ne wanda yake mai shara-shara na aljanna wa istabrak alharini mai kauri dibaj kenan na aljanna Allah zai sanya mishi a ranar alkiyama ka san ko tufafin duniya wani zaka ganshi yana son da tufafi yana son tufafi mai kauri da mai shara-shara to haka alharini yake akwai mai kauri akwai mai shara-shara to duk biyun Allah zai hada maka ya saka maka na aljanna ma'ana dama aljanna ma tabbas ka shiga amma an ka shiga ka ji wani ƙari kuma wasu irin tufafi da zaka sa أخرجه الحاكم الإمام الحاكم يفتد وانا حديثي أتكم مجلد نفرقو شافي نتري أكد همسن دهدو وزوى و ko shine wannan alwawu ne yasa mun gane ko da kuma shafi na ɗari uku da sittin da biyu wal baihaqi da baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da casa'in da biyar wal asbahani da al-imam al-asbahani fi targhib a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib a cikin shafi na 235 mujalladi na farko min hadisi abi rafi radiyallahu anhu ya ruwaito wannan hadisi ne daga abi rafi Allah ya kara mishi yarda wa qala al-hakim sai al-imam al-hakim yace sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadi da ka'idoji na muslim wa wafaqahu az-zahabi a nan zahabi sai ya muwafaka ya yarda da abin da hakim ya faɗi shi kuma shekul albani da yake dukkan sun yi daidai sai ya ce wa huwa kama kala haka magana take kamar yadda suka faɗi mun fahimci wannan ko wa kad rawahu at-tabarani fil kabir yace amma al-imam at-tabarani ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir bi lafzi da lafazin cewa arba'ina kabira mutumin da yayi wa musulmi wankan gawa ya ga wani mugun abu ya rufa mai asiri Allah zai gafarta mishi arba'in na kabira manyan zunubai guda arba'in haba wani irin musulmi ne zai manyan zunubai nau'i nau'i har arba'in in ba ya zama shaidani ba shi ma nau'i nau'i na manyan zunubai ba ƙanana ba har arba'in sai Allah ya gafarta maka to amma wannan fa ba certificate bane ka je ka sharɓo ta da wani ya bingire a angoku ka je ka yi mishi wankan gawa ka ce ai kana da abubuwa na gafara guda arba'in har yanzu guda ɗaya kai tukuna kana da sauran talatin da tara a'a kaka faɗi haka wa qala al-munziri al-imam al-munziri ya faɗi to tun daga farko tun da ya faɗi cewa munziri ya ce a cikin at-targhib wa tarhib to nan gaba duk inda ka ji ya ce munziri ya ce to yana nufin a cikin wannan littafi a cikin mujalladi na hudu shafi na 171 wata bi ahul haythami al-haythami ya bi al-imam al-munziri akan haka a cikin mujalladi na uku na majma'u zawaid kenan tunda shi ma ya faɗe shi a can baya shafi na ashirin da ɗaya menene waɗannan malamai suka faɗi suka ce ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih mutanen da suka ruwaito wannan hadisi da muka karanta wanda ke bayyana falalar aiwa musulmi wanka a saka shi a rami da makamantan ai mishi likafani to wannan hadisi mazajen da suka ruwaito shi an kafa hujja da su a cikin bukhari wa qala al-hafiz ibn hajar fi diraya al-hafiz ibn hajar al-asqalani sai faɗi a cikin addiraya asalin littafi ne nasbur raya fi takhrij ahadithil hidaya wani babban littafi ne al-hidaya na malaman hanafiya to wannan malami tare da cewa malamin fiqhu ne na mazhabin hanafiya amma a cikin wannan littafi na shi ya ta kafa hujja da hadisai sai al'imamu zaila'i sai zo sai takhrijin waɗannan hadisai ɗin sai ya sa musu nasbun raya fi takhriji a hadisil hidaya a cikin mujalladi hudu ake buga wannan littafi ɗin an sami kausari wani daga cikin sufaye ya ainihin yi ta hakikin wannan littafi a wannan mujalladi hudu to sai alhafiz ibn hajirin al-asqalani da ya zo shi kuma sai rairaye wannan ainihin nasbun raya din ya rairaye ta sai ta zama katon mujalladi guda haka mun fahimci wannan ko to addiraya din talhisi ne na ita nasbun raya din ita kuma nasbun raya din takhriji ne na littafin alhidaya littafi ne na hanafiya na fiqhu amma akwai hadisai a ciki to a cikin wannan littafi alhafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kanshi a shafi na ɗari ɗaya da arba'in ya ce wa isnaduhu isnaduhu ƙauyun isnadin wannan hadisi yana da ƙarfi mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana alhafiz ibn hajirin al-asqalani ya kyautata wannan hadisi kenan kaji sun ce isnadi na da ƙarfi suna nufin isnadin mai kyau ne al-munziri ya ƙarfafi wannan hadisi al-haythami ya ƙarfafi wannan hadisi الإمام الحاكم يا إنجن تونا حديثي الإمام الذهبي شما يا أمن شيء haka dan haka wannan hadisi tare da cewa ka ji shi da falala ya kan da mota to amma hadisi ne wanda yake ainihin sahihi mun fahimci wannan da kyau ko to sharadi na farko kenan in ka yi wa mamaci wanka kana neman lada to sharadi na farko shine ka rufa mai asiri duk wani abu da ka gani mummuna kaka je ka bada labari ce ai muna wanka jini yana zuba yana bata mu ai kaza ai kaza to me kai ka bada wannan labarin tunda dai tsakaninka da Allah kake ka rufe mana to asani sharadi na biyu an yabtaghiya bidhalika bidhalika wajh Allah ya zama yayi wannan abu ne dan Allah la yuridu bihi jaza'an ba yayi bane dan a kawo wani sakamako a bashi kakkayo mamaci wanka saboda a kawo manya-manyan rigunan shi a baka ko a kawo ƙwarya da hatsi a baka ko wasu abubuwa makamancin haka wala shukura ba kuma yayi bane dan neman a yabe shi ko a gode mishi wala shay'an min umuri duniya kuma kada yi haka dan ainihin ya samu wani abu daga cikin abubuwan duniya lima taqarrara fi shar saboda tabbataccen abu ne a cikin shari'ar musulunci أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم cewa Allah maɗaukakin sarki baya karɓan wata ibada sai wadda ta zama an yi ta ne tsakani da Allah mun fahimci wannan ko duk ibadar da ba a fuskanci Allah da ita ba to Allah ba zai karɓa ba to wankan gawa ɗin nan dai addinin musulunci ne ibada ce to idan kai ta dan a baka kuɗi ko kuma dan a gode maka ko don ka samu wani mukami ko don ka samu tufafi ko hatsi ko ƙwarya ko wani abu to waɗannan abubuwa duk baki ɗaya ka ruguza kuma wannan lada da za ka samu a wurin Allah to a ƙarƙashin haka sai mutane su lura ba daidai ba ne mutum ya zo ya yi wankan gawa ku ɗibi riguna ku bashi rigunan mamaci waɗannan riguna na marayu ne a ɗibi zannuwa a bata waɗannan zannuwa na marayu ne ke kuma mawankiya tsakaninki da Allah za ki wanka ɗin domin ibada ce shi ne sai a shekul albani ya ce wal adillatu ala zalika min alkitabi wa sunna kafiratun jidda dalilan da ke tabbatar da waɗannan maganganu da muke faɗi cewa duk abin da mutum zai yi tsakanin shi da Allah hadda wanke mamaci to akwai dalilai masu yawa cikin alkur'ani da sunna dalilai waɗanda suke suna da yawa kwarai da gaske ajtazi'u huna bi dhikri sittatin minha yace sai dai anan zan takaito akan kawo guda shida kawai ma'ana guda shida kadai za a ga amma kaga akwai dalilai da yawa wane mutum qauluhu tabaraka wa ta'ala maganar Allah madaukakin sarki wanda yake da albarka da daukaka Allah ya ce kul in eh, kul innama ana bashar mislukum kace da su ni mutum ne mislukum kuma irin ku ce sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mun gane saboda baban shi abdullahi da ya haife shi mutum ne babar shi amina da ta haife shi mutum ce to manzan Allah ma mutum ne manzan Allah ba mala'ika ba ne domin manzan Allah ya fi mala'ika daraja manzan Allah ba aljani ba ne domin manzan Allah ya fi aljani daraja babu wata halitta a cikin halitta Allah baki ɗaya wadda ta kai darajar mutum don haka Allah ya ce wala kad karramna bani adama dan adam mun girmama shi to saboda haka manzan Allah mutum ne mun fahimta wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum bane to ya hallaka to amma me ake nufi da cewa manzan Allah mutum ne da kuma maganar da kafirai suke cewa a basharun ya na yanzu mutum ne zai shiryar da mu idan baka fahimci qur'ani ba sai ka fada cikin rudani su can kafirai suna faɗin wannan kalma ne don reni da izgilanci ce yanzu mutum ne zai shiryar da mu su sun rena wannan ne shine Allah ya ce ai kuma da za a turo mala'ika kuma gudu za ku yanzu kai zaka iya ganin mala'ika ne saboda Allah zaka iya to ba sai a turo maka mutum dan uwanka su kafirai suna cewa manzon Allah mutum ne saboda reni amma mu musulmi muna cewa manzon Allah mutum ne saboda ba da labarin kira halittar shi saboda haka manzon Allah mutum ne bi ijma'il awwalina wal akhirina dan haka al imam ibn hazm ne zahiri a cikin kitabu tauhid na babban littafin shi al muhalla sharhul mujalla yace wanda di yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi isa ya ce wanda ya ce waɗannan ba mutane ba ne ya zama kafir mun fahimci wannan saboda haka annabi muhammadu mutum ne to amma mutum wannan iri kai da kanka ko a gaya maka ko ba a gaya maka ba a matsayinka na musulmi ka san annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar shi mutum ba daraja ku ɗaya da shi ba to don me za ku tsaya kuna roƙon mutane kuna hallaka su ku karantar da mutane addinin musulunci kai tsaye manzan Allah mutum ne amma ya fi duk wani mutum daraja a duniyar nan ba shi kenan ba to amma sai ka ce manzan Allah ba mutum bane gobe kuma sai ka zo ka ce manzan Allah ya ce ayi zikiri manzan Allah yana da hannu manzan Allah yana da kafa manzan kuma kana siffanta shi da siffan mutum kuma baka karyata kanka ba mun fahimci wannan da kyau to dan me za ku rinka idan manzan Allah ba mutum bane to manzan Allah wace irin halitta ce Allah ne idan ka ce manzan Allah Allah ne ka zan kafiri in ka ce manzan Allah mala'ika ne ka zan kafiri in ka ce manzan Allah aljani ne ka zan kafiri abin da za ka faɗi kawai dangane da jinsin halittar shi shine ka ce mutum in ba haka ba ka hallaka to amma mutum ɗin wanne iri wanda ya fi duk wata halitta baki ɗaya daraja don duk halitta Allah baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ɗan adam mun fahimci wannan ko banda waccan aya Allah ya ce wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqana al-insana fi ahsani yace fi ahsani taqwim mutum man halicce shi a mafi kyawan diri dukkan halitta Allah baki ɗaya babu wanda ta kai kyan dirin mutum ko jakin limamin ku ka kalle shi ka gani jakin limamin ku ka kalle shi ka gani ya kai adina adina mutum da ke anguwa wajen muni ya kai shi muni to duk wata halitta da ka ganta gaba ɗaya mutum ya fi ta kyan diri ya fi ta kyan tsayuwa to a cikin mutanen kuma sai Allah ya fito da annabi a cikin wannan halitta ta mutane saboda ta fi kowace daraja sannan sai Allah ya ɗaukaki darajar shi kuma akan dukkan sauran mutane jama'a mun fahimci wannan da kyau to ku daina lalata mutane aqida su kuna cewa manzon Allah ba mutum bane sai kun gama ruda su kuma sai ku dawo sai kuna ba da labarin manzon Allah ga wasu ɗabi'u nashi na mutane an fahimci wannan da kyau ko saboda haka manzon Allah mutum ne gashi Qur'ani ne yace qul innama ana gashi amfani da innama adatu hasrin to matsalar shine ba su san nahau ba ban kaura suka sani za su zo za su yi wa'azin turmi za su samu na batir me suka tasa a gaba sai su samu wani dan kwagen yaro mai murya sai zo yana ta kyallara ta'awuzi yana ta kyallara ta'awuzi yana ta yi to shikenan aka zo sai a jawo aya sai a fassara ta da bankaura wani a sai an yi sallah azhar zai je a biya mishi fassara wannan aya kwaya daya sai zo ya awa biyar yana ci akan wannan aya sai ya gama zai ce to akwai wata bara da yaran nan ya rubuto wanda yake muke so a bashi sadaka naira ɗari ɗari za a bashi sadaka wannan bara tana maganin bala'i tana maganin kaza tana maganin kaza shi kuma fa yana cikin bala'in shi mai faɗan haka a cikin bala'in yake amma shi bai fara rubuta ya sha ba tukuna to shi kenan sai ya ga duk baki ɗaya ya wawashe kuɗin ku sai ce to a kawo dai naira hamsin hamsin daga ƙarshe ma dai sai zo sai watsa muku ita kyauta to dan menene ba ku san tafsirin alkur'ani ba za ku je kuna ci da ƙarfi wajen tafsirin alkur'ani aya ɗaya akan ta za a gama tun da bai da abin cewa ya zagi wannan ya zagi wannan ya zagi polis ya zagi gwamnati ya zagi menene dan a ce wai ai malamin nan ya shirya to shine wai sai baka wannan laya ko wannan hatimi ko wannan bara wai kai ma dan ya shirya ka baka san bagi bane duk ƙarya ne duk ƙarya ne suke kuma ya ce wai duk wanda ya kwafe wai Allah ya isa wai sai dai a ban mishi asalin shi zai rinka sayarwa to Allah maɗaukakin sarki ya ce kul inna ma ana basharun ka ce da su ni dai mutum ne mislukum kuma irin kirar mu ɗaya da ku ni mutum ne yadda ku ma kuke mutum sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ni an yi min wahayi ai wannan ya isa daraja kuwa wa aka taɓa wa wahayi cikin wannan al'umma ta mu in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba to saboda haka yuha ilayya ni an yi min wahayi me aka yi min wahayi annama ilahukum ilahun wahidun cewa abin bautar ku guda ɗaya ne shine Allah faman kana yarju liqa'a rabbih wanda di yake fatar yayi kyakkyawar saduwa da ubangijin shi falyamal amalan saliha ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa wajen bautawa ubangijin shi to ina shahid ina hujja a cikin wannan ainihin aya wadda ta zo cikin suratul kahfi aya ta ɗari da goma sai shekul albani ya ce ai la ya biha gaira wajihillahi ta'ala duk abin da za ka yi wanda ya shafi ibada to kakka nufi wani abu wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba to a ƙarƙashin haka wannan wankan gawa da za ka yi ibada ce ko ba ibada ba ibada ce abin da yasa aka gane cewa ibada ce saboda ga wani lada musamman da annabi ya yanka wanda zai yi to idan kai dan ka samu kuɗi ko a yabe ka ko wani dalili makamancin haka shi kenan ka rusa aikinka shari'ar musulunci kuma ta hana haka saniyan dalili na biyu qauluhu aidan maganar Allah madaukakin sarki har wa yau da yace wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina ba umarci mutane da su yi komai ba sai su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi suratul bayyina aya ta biyar to wankan gawa din nan ibada ce kuma addini ne kuma abin da aka umarce ka kai addini shine wa Allah kadai sai ka je kai kana yin wankan gawa dan a biya ka kuɗi ko kuma dan a yabe ka ko dan a baka girma ko a baki atamfofi ko a baki zannuwa ko a baka riguna duk waɗannan ka soke dokar da wannan aya ta zo da su kenan mun fahimci wannan ko to bayan a sheikh muhammad nasiruddin albani ya gama kawo maganganun allah maɗaukakin sarki sai kuma zai biyo baya da maganganun manzon allah sallallahu alaihi wasallama to ilimi kenan ala haddi qawl ibn al-qayyim al ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ma'ana tunda ilimi muhammad nasiruddin albani yake karantar da mu sai ya ce allah ya ce annabi ya ce an fahimci wannan da kyau ko to duk abin da ya saba wa haka fa sai ya zama wannan wasu wasu shayatin kamar yadda imam shafi ya faɗi to bayan an ji abin da Allah ya faɗi sai kuma ya ce salisan dalili na uku qauluhu sallallahu alaihi wa sallam maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ayyuka dai da niyoyi suke tafiya dan me kai wannan wankan gawa dan a baka kuɗi to in ka samu kuɗin nan shikenan baka samu ba kayi asarar kuɗin kuma kayi asarar ladanka dan a baka riguna in ka samu iya rabanka kenan in baka samu baka fa kayi asara mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan sai kuma yace wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowane mutum zai samu lada gwargwadon irin niyyar shi zai samu sakamako gwargwadon irin niyyar shi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa ta kasance yayi ta ne zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah fasara wannan wuri kenan ba wai faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya hijira saboda Allah saboda manzon Allah ba a'a hijira ana yin ta zuwa ga Allah ne zuwa ga manzan Allah sadaka ana yin ta ne dan Allah ba a cewa ga sadaka saboda manzan Allah ko ku bani sadaka saboda manzan Allah ka yi shirka cikin maganarka wannan ita ke kira ashirkul asghar ka ce a baka sadaka saboda manzan Allah ko ga sadaka saboda manzan Allah ka yi shirka karama wai mutane kuma ba su san ana faɗan cewa shirka bid'a sai dai a zo ana karanta musu tatsuniya bada'i'uz zuhuri a kawo musu ruwan dufana a kawo musu karatun bible da larabci shine abin da suka fi so amma wai a ce kaza shirka ne sai wai kun ji ma an ce ai wanda yake sadaka saboda annabi yayi shirka eh haka abin yake ka yadda ko ka ka yadda abin da aka ce tashi kai karatu nan da shekara goma Allah ya rufa maka asiri sai ka kai ma ka fahimci matsalar amma yanzu ka zauna ba abin da ka iya sai tisa kuɗi don ana magana karatu ai bai halatta kai magana ba shar'an wala aqalan mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka hijira ilallahi ba cewa ya lillahi wa li rasulihi ba cewa ya ilallahi wa rasulihi wanda ya hijira zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi to sakamakon hijirar shi zai tafi ga manufar da yayi yayi ne zuwa ga Allah zai samu lada ainihin a gurin Allah ya yi ne zuwa ga manzan Allah manzan Allah zai yarda da wannan hijira tashi don a san da annabi yake faɗin wannan hijira in an yi hijira ana tahowa gare shi ne shi yasa ya faɗi wannan kalmar wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda kuwa ya kasance yayi hijira ne dan ya samu duniya aw imra'atin yankihuha ko dan ya auri wata mace fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi sakamakon hijirar shi ya danganta ga abin da ya hijirar zuwa gare shi saboda da aka dawo madina wasu suna yin hijira ne saboda Allah su taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna yin hijira ne saboda sun ji in ka zo madina za a baka gida za a baka mata wani kuma saboda yana da budurwa wadda take da mushrika ce sai ta musulunta ta taho madina shi ma sai yi hijira sai ya biyo ta to shine sai annabi ya faɗi wannan to kai ma sai ka duba yanzu addinin ka da kake zuwa kana sallah din nan kana yi ne dan alhaji wane ya baka ya ko alhaji wane ya baka kuɗi ko ya baka aiki ko ya biya maka makka ko ya biya maka kuɗin makaranta ko ya maka ɗinkin riga to wannan sallah taka in alhajin ya biya maka bukata shi kenan rabon da ka samu kenan baka da rabo wurin Allah ko misalar zarratin in alhajin nan bai biya maka bukatar da kai sallar dan haka ba kayi asarar wannan sallah taka baka da lada kuma kayi asarar abin da kake nema baka samu gurin alhajin ba to haka duk ibadoji za ka yi kiyasi a kansu duk abin da kake ka yi don Allah amma bari ka yi saboda a yabe ka a ce ka iya a ce ka kware shi kenan in an yabe ka din abin da ka samu kenan ba a yabe ka ba kuma ka yi asara Allah ya kiyaye shi yasa ranar alkiyama wasu za su yi nadama manzo Allah ya ce wani zai zo ya ce ya Allah na yi jihadi na yi kaza na yi kaza sai Allah ya ce saboda wa kai sai ce saboda kai sai ce kazabta ƙarya kake kayi ne don a ce kai sadauki ne kai gwarzo ne kuma an faɗa ku tafi da shi wuta saboda haka sai kai a hankali akhrajahu al-bukhari fi awwal sahihihi al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a farkon littafin shi as-sahih mun fahimta farkon bukhari bukhari ya fara da wannan hadisi ne dan ya nuna maka tsakanin shi da Allah yake rubuta wannan littafi kuma yana rubuta shi ne akan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa muslimun muslim ma ya fitar da wannan hadisi wa ghairuhuma da waɗansu malaman hadisi din an umar ibn al-khattab daga umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara wa umar yarda rabi'an dalili na hudu a cikin wannan babi qauluhu aidan maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yace bashir hadhihi al-umma bis sana'i kayi wa wannan al'umma da cewa za su samu as-sana' ɗaukakar daraja da matsayi a ainihin wannan rayuwa tasu wattamkini fil bilad kuma Allah zai ainihin mallaka musu ƙasashen duniya wan nasri za kuma su samu ainihin nasara war rif'ati fid dini za su samu ɗaukaka a cikin addini abinda Allah madauka annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa wannan al'umma albishir kenan na farko bis sana as-sana'u da sin shine me samun matsayi da ɗaukaka ba as-sana'u ba da ta wanda ya zo da ma'anar yabo as-sana'u ɗaukaka da samun daraja sannan Allah zai mallaka wa musulmi ƙasashe sa'an nan Allah zai ba su nasara zai ɗaukaka su kuma a cikin addini waɗanne irin musulmin ne za su samu irin waɗannan abubuwa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man amila minhum bi amalil akhirati lid wanda ya ɗauki wani aiki na lahira sai ya yi shi saboda ya samu wani abu na duniya falaisa lahu fil akhirati nasibun ba shi da wani rabo a lahira saboda haka ya jama'a wankan gawa da ake yi addini ne ibada ce wankan gawa da ake addini ne ibada ce bai halatta ka karɓi komai akan haka ba bai halatta ka kuma roƙi komai akan haka ba bai halatta ka ƙwallara ranka akan sai an baka wani abu ba saboda aiki ne wanda a lahira ake biya idan ka sake kai dan ka samu wani abu a nan duniya in ka samu ka cinye rabanka kenan in kuma baka samu ba kai asarar duniya da lahira Allah ya kiyaye akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wabnuhu da dan shi fi zawaidil musnad a cikin littafin shi zawaidil musnad al'imamu Ahmad yana da babban ɗa mai suna Abdullahi yana kuma da ɗa mai suna Salih to da al'imamu Ahmad ya rasu sai ɗan ya samu wasu hadisai sai ya ƙara a cikin littafin uban to sai ya sa musu zawa'idu Abdullahi ala musnadil imami Ahmad ƙarin da Abdullahi ya yi a cikin littafin mahaifin shi Ahmad ɗan hambali saboda uban ya koya mishi hadisi mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu sai ka gani kai ahli sunna kana koya wa ɗanka sunna ɗin makarantar da za a koyar da sunna ɗin ba za ka iya biya ba amma makarantar da za a je a koyar da yahudanci za ka biya ko nawa ne mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to ya fitar da wannan a cikin mujalladi na biyar na zawa'idul musnad din shafi na ɗari ɗaya da talatin da hudu an fahimci wannan ko wannan zawa'idul musnad yana haɗa da musnad din ne na mahaifin nashi in ba ka kware a ilimi ba ka iya bambance wannan na uban ne wannan ƙarin ɗan ne sai in ka kware sai yasa waɗannan littafan hadisi dole sai da jagoranci za ka fahimce su a shafi na ɗari ɗaya da talatin da hudu wa ibn hibban fi sahihihi da ibn hibban a cikin littafin shi as-sahih sai ya ce amma ka duba mawarid mawaridu zam'an ila sahih ibn hibban wal hakim da al-imamu hakim a cikin al-mustadrak mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha ɗaya wa qala ai wa qala al-imamu al-hakim duk sadda kaji irin haka yace wal hakim me yake nufi ai wa akhrajahu al-hakim hakim ma ya fitar da wannan hadisi wa qala sai ka ce alwawu wawu isti'nafin wa huwa mabniyun ala fathatin zahira ala akhirih laysa lahu mahallun min al-i'rab qala fi'lu madin wa huwa mansubun wa huwa mabniyun ala al-fathati adh-dhahira ala akhirih laysa lahu mahallun min al-i'rab وفائله ضمير مستدر تقديره هو أي الإمام الحاكم الذي أخرج الحديث mun fahimci wannan ko don da ya gama faɗin waɗanda suka fitar da hadisin sai ya ce waƙala kuma ya ce shi waye ya ce shi al-imamul hakim li'anna dhamira huna ya'udu ila aqrab ismin an fahimci wannan da kyau ko sai yake cewa sahihul isnad wannan hadisi isnadin shi mai inganci ne wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi yayi muwafaqa da wannan magana wa aqarrahu al-munziri al-hafiz al-munziri ya tabbatar da wannan magana ta su gaba daya a cikin mujalladi na farko shafi na 31 na littafin at-targhib wa tarhib qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wa isnadu abdullahi isnadin abdullahi dan ahmad dan hanbali sahihun ala shartil bukhari ya inganta a bisa sharadin bukhari mun fahimci wannan da kyau ko dan arziki irin albarka kenan dan malam kai halin malam to amma har abu ya zama kirari a kasan nan dan malam ka ki halin malam sai a ce rago da wutsiyar kare Allah ya kiyaye khamisan hadisi na biyar dama dalilai ya ce zai kawo guda shida ko to dalili na biyar shine an abi umama ta radiyallahu anhu daga abi umama Allah ya kara mishi yarda qala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala wani mutum yazo ya ce wa manzon Allah ara'aita rajulan ghaza ara'aita rajulan ghaza ya sa ghazzan nan ko ghazan fataha ɗin guda ɗaya ce ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa zikra malahu ya manzan Allah me kake ganin mutumin da ya yaki yana neman lada a wurin Allah kuma yana neman mutane su yabe shi a faɗi sunan shi ai mun je mun yi shahada ai mun je mun yi shahada ko shahada ta zama abin alfahari a je ana faɗe kuma ko kawai sun cika titi da iskanci wai amma wai sun je sun yi shahada wai shahada kenan kawai arnan banza mobile police ya sha burkutu ya dankare kawai ya maka maka nakiya malam kawai ka baje ba kalmar shahada babu sallah mai kyau kawai akan wani zindiki mun fahimci wannan da kyau shine kawai kuma ayi mun to shine nan wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah mutum ne yayi yaki yana son lada a wurin Allah kuma yana son mutane su yabe shi ya hada negative da positive yana son Allah ya bashi lada Allah ya yabe shi yana son kuma mutane su yabe shi yaushe za ka samu wannan bayan manzan Allah ya ce duk wanda yake neman mutane su yabe shi sai Allah ya fushi da shi ka kwada ka gani mutanen gari suna ta yabanka suna ta yabanka Allah ya fushi da kai ne baka sani ko manzan Allah da ya zo garin su duk baki ɗaya sai da suka haɗu suka yi mishi jafa'i ƙarshe ma mai suka ce wa iz qalullahumma in kana hadha huwal haqq duk ƙuresha suka haɗu suka ɗaga hannu haka a gindin ka'aba ba ƙureshe wani irin abu ne ma za mu siffanta ne yadda ya imani da ka'aba suka zo gindin ka'aba suka kewaye ya Allah wannan alƙur'ani in ma gaskiya ne to mu mun kafirce ka yi ruwan kwaran kwatsa ɗin abin da suka ce wa manzan Allah kenan manzan Allah an zage shi kayan an zage ka sai ka damu amma sai wata manzo Allah ya zo ya kwantawa da sahabbai hankali ka san manzo Allah ya fi kowa iya magana mai daɗi ya zo ya ce ku yi haƙuri ku yi ku kwantar da hankalinku ya ce kullum suka tashi zagi sai su zagiwa sai su zagi muzammin sai su ce sunan shi Muhammad Muhammad ran nan sai suka canza mai suna sai suka ce a daina ce mishi Muhammad abin yabo a rinka ce mishi muzammin abin zargi shine manzo Allah yake yanzu nan ba ku mamakin Qurayshawa kullum suna zagin muzammim ni ba ni suke zagi ba ni muhammadu nake kullum suka tashi wa suke dura zagi albani albani albani albani ko ba albani yake zagi ba albani yana can urdun kuna ta dura mishi zagi mutumin muciya kuma yana nan muciya ba zagi ko miskala zarratin to shine haka al'amarin yake to shi ne wai mutum ya yaƙi yana son Allah ya bashi lada yana son kuma mutane su yabe shi faƙala sai annabi ya ce lashe alahu bai da komai a wurin Allah ya yi yaƙi yana son a yabe shi yana son Allah ya bashi lada bai da komai fa'adaha salasa marratin mutum ya maimaita wannan kalma su uku ya kulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lashe alahu manzo Allah na cewa wannan mutum ba shi da lada ko misqala zarratin so uku mutumin na tambaya so uku manzan Allah na bashi ansa sun makala sa'an nan sai manzan Allah ya ce kaga nan ma sai ka fahimci cewa manzan Allah ake nufi don an ce ya ƙulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la a lahu sun makala ai rasulullahi kenan sannan sai manzan Allah ya ce inna Allah la yaqbalu min al'amali illa ma kana illa ma kana lahu khalisan Allah baya karban aiki sai wanda aka tsarkake niyya wabtughiya wajhuhu kuma aka nufi fuskar Allah da wannan aiki to kai wannan kayi shirka kana son Allah ya baka lada kana son mutanen gari su yabe ka kayi shirka kenan don ko dai Allah ya baka lada mutanen gari su zage ka ko kuma Allah madaukakin sarki ya hana ka lada mutanen gari kuma su yi ta yabanka amma ka hada biyu mutanen gari na zagin mutanen gari na yabanka Allah kuma ya baka lada a'a sai dai a samu daya mutanen gari suna zagin ka Allah kuma sai ya baka lada amma ka ce duk kana son hada biyun haka to ba zai samu ba akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 59 wa isnaduhu jayyidun isnadun wannan hadisi mai nagarta ne ma'ana mai kyau ne كما قال المنذري كما يد منذري فدي أتكم مجلدين فرقو نترغيب شافي نعشرين دهدو دليل نبيار كينا دليل نشدا شنيتي سادسا قوله صلى الله عليه وسلم مغنر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ديتي قال الله عز وجل الله ميبوايا دلوككا ياتي حديث القدسي كينا أنا أغنى الشركاء عن الشرك Allah maɗaukakin sarki ya ce duk abokan tarayyar da ake yi musu shirka to ni na wadata na fi ƙarfin shirka ba na so sauran waɗanda ake bauta wa wani kuma ana bauta musu su sun yadda da wannan ko to Allah ya ce ni na fi ƙarfin haka ni ban yadda a nemin a wa wani ba faman amila li amalan ashraka fihi ghairi wanda ya wani aiki wanda yake nawa ne aikin ni na ce a yi amma ya haɗa da wani na fa ana minhu bari'un ba ni ba shi ba ni ba wannan aiki na shi wa huwa lillazi ashraka Allah ya ce na ba wanda ya shirka su je can su karata saboda haka wankan gawa ana yin shi tsakani da Allah ne to sai ka ce ai ni tsakani da Allah nake amma kuma a bani wani abu mana ka hada Allah da wani kenan kana neman wurin Allah kuma kana neman wurin wani sai a to ai sadaka ce ka san su malamai suna son cin banza sai a ce sadaka ce wai shi malami shi sadaka yake son ya ci mace a bashi mace a bashi sadaka gida a bashi sadaka komai su malamai cin banza suke son siya ƙasar hausa timatiri zai aika a siyo mishi sai ce je kaka ce malam ne ya aiko ka wai dan ai mishi gyara duk komai sadaka komai cin banza shi yasa da an ce malamin arabiya to an gama ci banza duk kun bata sunan malanta rawahu ibn majah ibn majah ya fitar da ya ruwaito wannan hadisi fi zuhudi a cikin babun zuhud gudun duniya min hadisi abi huraira ta cikin hadisin abi huraira wa isnaduhu sahihun ala sharti muslim isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin da al-imamu muslim ya kafa wa qad akhrajahu fi sahihihi al-imam muslim ya fitar da wannan littafi a wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih juz'i na takwas shafi na 223 na hawahu ya fitar da kwatankwacin wannan hadisin mun fahimci wannan da kyau ko to alhamdulillahi anan za mu kwana sai gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga matsala ta 31 fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika